الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ɗani godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala makaɗaici wanda addalin jayi wanda ya ƙaddara mana kawo rayuwar mu ta kawo wannan yammaci na asabar wanda yammaci ne na ishirin da biyu ga watan goma watan shawwal wanda hijira ce da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi Riyadu Salihina na Imamun Nawawi rahimahullah insha Allah za mu tashi ne a farkon babi na shida, inda dama mun yi makwanci a ƙarshen babi na biyar. babin da za mu tashi shine babu tahrimi wasu shari والوشي والوشر وهو تهديد الأسنان باب تحريم وصل الشعر باب ليك نون حرام وصل الشعر دشن gashi dasa gashi ba gashinta ba ne amma sai a dasa mata ko ta dasa sai ka ganta da dogon gashi kamar dama nata ne to haramun ne walwashi haka nan shaushawa haramun ne walwashiri haka nan yin wushiriya feƙe haƙora a gyara su haramun ne washar wa huwa tahdidul asnan shine feƙe wushiriya haƙora akwai waɗanda suke zuwa a yi musu wushiriya bayan ba su da ita to wannan ma haramun sai a gyaggyara haƙoran amman ma sai su su koma sai su ɗan buɗa sai a samu yar wushiriya ka san wushiriya tana ɗan yin kyau ga wasu ko to sukan nemi a musu wasu kuma za su je a tattaike musu haƙora to wannan duka haramun ne malam ya kawo wasu ayoyi daga cikin suratul nisa inda yake in ya da'una min dunihi illa inasan wa in na illa shaytanan marida yace yawanci mutane ba abun da suke bauta ma ban da gumaka sai kuma shaytanu kawai maridai waɗanda za su rinka yi musu ilhama farna ah, la'anahu Allah Allah ya riga kuma ya la'ani shaytan wa qala ga abun da shaytan yake la attakhizanna min ibadika nasiban mafruba wallahi sai na rika daga bayinka rabo abun yankawa wato shaidan ya yi alkawari ya rantse da Allah sai ya samu rabonsa a cikin bayin Allah wannan ya kamata ya ba mu tsoro mu shiga taitayin mu mu ta faman ƙoƙarin neman yadda Allah zai kubutar da mu kada mu kasance cikin rabon shaitan domin Allah ya riga ya faɗa ya ce masa ba ka da dama ba ka da iko akan bayina <clears throat> wanda na tsare. to kaga sai mu ta neman Allah ya tsare shi da kansa kuma ya ce illa ibadaka minkum almuklasina sai bayinka kawai wanda aka keɓe su ko almuklisina masu keɓe ibadarsu domin ka muklasina muklisina wanda aka keɓe wanda aka kubutar ko kuma wa'anda suke da ikilasi wa'anda suke bauta wa Allah don Allah ba sa yi a cikin ibadarsu su wa'annan kan ba ne da ba ne da rabo a cikin su wala annahum sai na sa musu buri a wane ne wala udillannahum yace wallahi sai na babbatar da su wala udillannahum wallahi da sai na babbatar da su wala na umanniyannahum in tassa musu buri wala amuran amurannahum in yi ta umurtar su falaibati kunna azana al'an'ani sai ta yanke kunnuwan dabbobi wala amuran na amurannahum in umurce su falaigayirun na kalkan lahi sai ta canja halitta Allah to wannan shaidan ne yayi wannan alƙawarin duka ya alƙawari sai ya ɓadda mutane sai ya yi ta sa musu buri kaga dai yadda muke da kurakurai eh amma wai buri muke da shi nan gaba wai za mu yi abu kaza mu zama kaza yaushe to gashin ka tun babu ya zo yana baki yayi tsari kuma wai nan gaba kake so kai kaza kai kaza shaitan yana nan yana ta sa maka buri ai ran da kaga fari ɗaya ya fito to kawai ka ka sallama an gama amma burin shaitan wai yanzu fa idan da zan samu kuɗi in na zo ana mun gini sai riga ta wannan zai karfi kuwa BBC nan yayi kuwa ka ji wai a yi shi yadda zai yi to a zai zauna a ciki shekara nawa ya rage Eh? a yi ta zuba dukiya ƙasa ana kawo tarka da karafuna ana harhadawa. ana jibga roduna wai ginin ya yi ƙarfi kar ya mutu da wuri bayan kai ka mutu sharrin shaitan maimakon gatan inda ka dosa ka gina shi mai kyau ba za ka gina ba ɗan adam muna da takaci wallahi yanzu Allah ya ga dama ka gina gidan lahira ka zo ka gina na duniya ka mutu ka je baka da gida a can kuma wannan in ka fita ba kama shiga ba ma ka kusa ta shi sai ka fita ka gama shi saura fenti sai a kai ka kabari sai a zo a yi fenti wasu su zauna kuma can baka da shi shaidan ne yake sa mana irin wannan buri kuma ya riga ya yi alkawari kuma sai da ya rantse wala nahu wallahi sai na babbatar da su wala umanniyannahu sai na samu su burace burace sai na yi kaza na yi kaza in samu kaza in zama kaza in kai kaza in yi kaza in fi kaza in tsora kaza in daure kaza in kunce kaza aikin kenan Allah ya kawai a wala amurannahum sai na umurce su falaibati kunna azana al'an'ami su ta yanke kunnuwan dabbobi akwai dabbobin da ake yi musu alama sai a ce wannan sa'iba ce wannan hama ce wannan wafila ce wannan sai in ka shiga cikin makiyaya za ka yi ta ganin dabbobin da ake caccan Fasu? sai a ware wata dabba a canfa ta ita wannan matsayinta ba na a saida ba ne ba na a yi lahiya ba ne ba na a yi hadaya ba ne wannan kawai gunkin garke ne eh? gunkin garke ne wannan an mata alamar da ko ka mutu magada ma sun san matsayinta wannan duk shaidan ne ke zayyana wa mutane haka walai batti kunna azanal an'am ko kuma su yi ta ainihin yanke kunnuwan dabbobi kawai sai shaidan ya ta musu ilhama wani mutum kawai sai ya birgiza kama sai ya caccan da yanayi kawai sai ya gudu gudu gudu sai ce maka kawo bakin taure kawo bakin taure eh yayi ta wani kurki yana barazana an kaga yayi kaga zai hallaka duniya duwayo wayo ne kawai yake so ya cinye ta sai ce maza maza ka je ka kawo bakin taure sai ka kawo bakin taure sai a yanka a tsaye sai ce to tafi bukata za ta biya sai matarsa ta soya mar ci an gama da kai an soye ka kai wala ne wala hu kuma shaidan ya ce, wallahi sai na umurce su fal yughayyiruna kalkalla su yi ta canja halitta Allah mutum baƙi kirin in kuka haɗu shekara uku baya kun rabu ne ka dawo ka same shi fari jajir kamar tsada ya canja kala mace ka ganta da baka ce irin sai ka dawo ka ganta bal ta sha wani abu ta zama katuwa ta kwaila jikinta ta zama ja ta ga yiru kalkin layi ta canja halitta gaba ɗaya ka gaba ita bace wannan ba shedan yake zai yi ko sai wani lokaci hakan zai zo to jirki ta halitta Allah Abdullahi dan mas'udi ne ko dan Abbas yace tagayyuru lahi addinin Allah ma ana ce da shi khalqu hadha khalqullah wato halittar Allah ana ce halittar Allah addinin Allah ma ana ce lahi yace wala amurannahum wato sai na umurce su fala na khalqallahi fi ta canja addinin Allah fi ta canja addinin Allah addinin ma ba a canja shi in ka ɗauka addinin Allah shi ma ana canja shi halittar Allah ana canja ta duk yanzu babu abun da za a ce buri ne na shaidan wanda bai cika ba wanne ne a ciki canja addinin ne ba a yi don ba abun da yake wa shaidan daɗi kamar yaga ana bidiya yawwa to waɗannan ba za su tuba ba don sun ɗauka addini suke ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a kaga tsammani suke yi suna kyautata aiki sun yi tsammani aiki mai kyau suke yi za su dage amma wanda yake sabon Allah ya san sabo yake yi kullum shaidan yana tsar wannan fa'in nayi wasa zai tuba wannan in yi wasa zai tuba amma wanda ya rike shi a addini a masallaci ma yake yi yana rike da tarbi yake yi wannan ai kaga addini yake yau zai tuna tuba to haka shaidan yake so taghayyiru dinullah ya sa ka ka hirkita addinin Allah ka yi shi a baibai ka ɗauka shi ne to ya san ka samu Allah ya kare ni don ana sa ran mushriki ya tuba dan bid'a zai tuba ba haka yawanci malamai da yawa za ka tarda masu aikata manyan laifuka mashayin giya mazinata maluwatsa barayi yan fashi akan samu da yawa su tuba kafin ɗan bid'a ɗaya ya tuba da yawa sun tuba masu wancan aikin ɗan bid'a yana nan ba samu ko ɗaya ya tuba ba saboda ne saboda ya na Annahun, yusinuna nuna suna tsammanin aikin da suke yi mai kyau ne ba za su tuna tuba ba Allah ya kare mu da tagayyuru khalqin lahi jirki ta halitta Allah wa an asma radiyallahu ta'ala anha anna imra'atan sa'alat an sallallahu alaihi wa sallam fa qalat wata mata ce ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya rasulullah inna ibnati asabatha hasba ya ta ce wato sai wani abu da ake ce masa kamar kora sai ya kama kan yata fatamarraka sha'ruha sha'ruha fatamarraka sai gashinta ya tsintsinke ya watse ya zube gashi kuma bai toho ba wa inni zawwaltuha kuma ina so in mata aure afa asilu fihi zan iya mata dashe bai toho ya yi tsawo ba gashi kuma za a kai ta ɗaki a wajen amarya a kai amarya kuma ɗan tunkurkur ya rasulallah ba damuwa mata da shi tunda aure za ta yi eh a hakan ma makila idan da za ka ganta din za ka ga gashin da ya kai na wata wanda ake ji da ita nan amma ita hakan gani take gashin ya yi kaɗa ya rasulullah in an jona mata wani inda aure za ta yi don su sun fi so su ji ta har wajen zuwa wurin ya sauka ƙafa sharba Shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala sai ya ce la'ana Allahul wasilata wal mausula to ki ji da kyau Allah ya tsinewa mai dashen gashi da wacce ake dasa mawa alfa'il wal maf'ul kenan fa'ili da maf'ulin duk la'anannu ne muttafaqun alayhi wa fi riwayatin alwasilata wal mustawsila wasila mai dashen wal mustawsila mai neman a dasa mata duka tsinannu ne ƙauluhu مت ba a can a cikin hadisin ta ce fatamarraka sha'arha ba to menene ma'anar tamarraka shine malam yake so ya dan fito da ma'anar saboda kalmar tana da dan tsauri ko da cikin larabawan asalin ma fatamarraka huwa birra'i wa ma'anahu intafa ya watsi gashi ya daidaice ya tsitsinke ya zire Wata fada ya faɗi ƙasa walwasilatu ba ya ce la'anan lahul wasilata wal muttausila ba to me ake nufi da wasila allati tasilu sha'raha aw sha'ra ghayriha wanda take dasa gashinta ko take dasa gashin wata ita ce wasila an gane ko bi sha'arin aka da wani gashin daban sai ta ɗauko ta jona a gashinta ko ta ɗauko ta jona ga gashin ƙyarta ko jikarta ko watanta to ita ke ce mata wasila to tsinan naci mai jona gashi sawa'un kanta ta jonawa ko kan wata ta jonawa binan ya ce don haka mun yi sanci la'antar ubangiji da yawa muke ganin wayansu suna yi wa 'ya'yansu irin wannan kitson sai su zo robar kanti gashin kanti sai su ɗaɗɗaura wa ƴaƴansu musamman wai sallah wai bikin sallah za a yi sai a sayo gashin kanti a jajjona wa ƴan mata sai a haɗa da wasu ulu ulu wai ribon sai a ɗaɗɗaura musu sai ka gan su gashi yana kitso yaro yaro har ka faɗa wannan la'ana ce kike jawa kanki kina dora wa yarki bala'i wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya tsinuwar ka san ko bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaifinsa ya fi aska wajen karbuwar addu'a don haka ba abin da ya miki kyau kamar ki ne sanci gashan gashi kar ki biye wa kafiran da dama su ba sa da Allah ba sa nufin Allah ba Allah suke tsoro ba duniya ce damuwar su ke kuma da kike mumina kin zo kin biye musu ke ma wai za ki yi irin adonsu. su to la'ana Allahu wasilata wal mustawsila aji da kyau a wal mawsula allati yusalu shara'a ita ce wanda ake jona gashin nata kenan ita ce wato mausula wal mustausila allati tas'alu man yaf'alu dhalika laha me neman a dafa mata tana neman waye zai zai mata to ita ce mustausala Allah ya tsare mu to waɗannan duka la'anannu ne mai da wanda ake dasa mata da mai neman a dasa mata ka san wata dasa mata ake yi ba nema take yi a dasa mata din ba kamar yara kamar 'ya'ya, ko to haka kuma ku yangi wanda iko ake da su zo a yi miki kawai sai a mata to Allah ya sauwaye yarinya dai ƙanƙanwa ba ta da fayil laifin da ya kamata a bata duka ke za a bake da kika yi maimakon tsinuwar da za ta hauki ta hauta sai a tattara sai a tsora miki inda ita bata balaga ba bata san daidai ba Allah ya tsare mu وعن هميه abdurrahman annahu الرحمن muawiya shine ko ba shi bane na akwai جوه أبو to to to to to a ko to ai kun gama da shi ma ya wa an ta radiyallahu ta'ala ko wato shi ma hadisin da aka rawaito a wajen Aisha daidai yake da wannan hadisin da muka karanta shi yasa malam ba sai da ya kawo shi kama kawai saboda duka ma'anar iri ɗaya ce an gane ko وعن حميد بن Abdulrahman الرحمن أنه a معاوية رضي الله تعالى عنه آم wato shekarar da Muawiya shugaba ne na muminai khalifa Muawiya kowa ya san shi dan Abu Sufyan ko lokacin da ya zo hajji shekarar da ya zo aikin hajji wata nawara, qussatan min shari sai ya tar da wani gammu wani kulli na gashi kana fiye da irfi arfiyun da yake a wato a hannun wani barde faqala ya halal madina sai ya hau mimbarin sai ke ta ya halal madina aina hukum aina hukum yana rike da wannan gashin wani yana rike da shi zai je a ƙara wa ya ƙara matarsa ta ƙara gashi Shi ne sai ya karba ji shugabanni kenan da ya karba kuma bai yi shiru ba sai ya hau mimbari lokacin da ya zo gudu ba yana rike da shi sai yana kiran mutanen madina ka san shi ba kalifantinsa ba a madina ya zauna ba kalyankin iraki ya zauna ko ya ce ya halal madina ya fi mutanen madina aina ulama uku ina malumanku سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناجي من دون الله وان تيرا دا امنشن الله suka tabbatar masa yanha an misli hadhihi ya hana irin wannan ya daga gashin ya nuna wa jama'a a masallaci yace manzo Allah ya hana irin wannan waye ne suke samo wani gashi suna jonawa da wani gashin to manzo Allah ya hana inna ma halakat banu isra'ila hina takhadhu nisa uku. abin da ya hallaka bani Isra'ila kenan shaidan ya samu galaba a kansu har suka kangare wa littafin da Allah ya saukar musu suka zamanto kafirai lokacin da matansu suka soma irin wannan kuma idan matanku suka yi nisa da yin irin wannan to za ku halaka Allah ya kare وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم La'anar alwasilata wal mustawsila annabi sallallahu wa alihi wasallam yace abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi ya tsine wa mai daka gashi da kuma wanda take neman a dasa mata wal mata, wal mustawshima da mai yin shaushawa da ake mata da wanda yake shaushawa namiji ne ko mace duk suma. wannan la'antar ta hau kansu su Allah ya gafarta ha baka san ba Allah eh ga nan ka gane eh baka san ba ya akwai hausawa shi kuma hausa ce fa amma mala ibrahim kai da yake baka ne ne ka san shaushawa eh ko da ke katsinan adamawa ce eh <laughs> to tsago din to sai an ce tsago ai tsagon kuma an yi hausa ne wata irin boro-boro sai in an kasa sai a fassara ai ko ya kamata nan ce ma ma'anar shaushawa sai a ce ma'ana hu tsago eh eh to shaushawa to an san na ado shi yasa ake ce masa shaushawa kaga kenan tsago ne amma na ado ko to ba kyau shi yasa kuka ga mu a ƙasar mu da yake musulmai ne ba za a ga tsago a fuskar musulmi ba saboda ba kyau to kun taba ganin ni da tsago ko ba barbare da tsago ko kun taba ganin wani bakatsi ne ko ba gobiri a tsage you. Eh? to Allah ya sauke to kaga wannan duka ɗabi'ar gargajiya kawai aka bi ba musulunci ba ne to amma alhamdulillah yanzu kaga ya'ya da jikoki sun farfado yanzu ba sa tsage ƴaƴansu yanzu sai kai ta karo da gobirawa ba za ka gane su ba ma ko sai kai ta karo da amorawa ba za ka gane su ba kai ta karo da ainihin kanuri bare bari ba za ka gane su ba ma amma da fa daga ka haɗu da mutum kawai za a gane wannan number ka kaza ne ko kowa da filet ɗin shi sai ka ce motoci wa an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala la'ana Allahu wal mustawshimat Allah ya la'ani masu shaushawa da masu neman a yi musu shaushawa wal mutanannisat wal mutafallijat a lil ko da waɗanda suke gyaran gira mutanen mutanannisat masu gyaran gira wal mutafallijat da masu gyara haƙora lil don su kyau sai su rinka tsatsaga suna gasa su da akwai wa'anda su sana'a su kenan ko a nan da akwai kabilar da za a ga suna feke haƙoransu ne ka gan su tsike tsike ko sai ga kamar haƙoran dabba dabba daji to yi ake yi gargajiyancin da akwai wanda su sana'ar su ne akwai yanda suke kasa haƙorin su rinka nesan tashi da dan uwansa sai kaga in kana son wushiriya sai amma in kuma duka kake so sun yi fadi a rage maka fatin su za su to addinin musulunci da yazo aka rinka la'antar masu yi don haka in tagayyuru kalillahi canja halitta Allah ne sai aka daina yi shi yasa yanzu ma an fadi ne ka rika ganin kamar ya ma zai yiwu a ah, ina muke almutaghayyirat waɗanda suke canja kalkallahi halitta Allah faƙarar lahu imra'atu sai wata mata ta ce fi zalika akan wannan din sai wata mata ta yi magana to amma to amma cike faƙala wa mali la an anu malla ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tamkar ta ce to amma ku kai ma ta dan zaba ba yace a ah, to me zai hana in ba zan tsinewa wanda manzon Allah ya tsinewa ba eh mali la an anu malla ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me zai hana ni illa la'ani wanda manzon Allah ya la'ane shi wa huwa fi kitabillahi kuma hakan yana cikin littafin Allah an ce mana duk abin da manzo Allah ya zo mana da shi mu ma mu rike shi mu yi aiki da shi ya zo da tsinuwar ba za mu tsine ba mu ga abin da Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku karba abin da ya hana ku ku bari muttafaqun alayhi to wal mutafallija hiya allati tabrudu min atnaniha liyataba'ada ba'daha min ba'd ita ce mai ainihin gyara haƙoranta don ɗaya gefen yayi nesa da ɗaya gefen sai a samu sarari sai a samu ‘yar kusuwa ta samu sai ya zama shirya a ƙalilan amma ɗan kaɗan don kar ta zama mai faɗi kuma sai ya zama babur ko yawwa wato hassinuha don ta gyara haƙoran ɗin washaru to shine larabawa suke kira washaru a wancan hadisin ko akan kanun labaran darasin namu ma aka ce washan an gane ko to nesanta haƙori da haƙori kaɗan ta yadda zai ba da ‘yar wushiriya to shi ake kira washaru to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'ani masu yin irin wannan wannan misal hiya allati ta'khudhu min shari hajibin gairiha wa turaqqiquhu liyasira hasanan ita ce wanda za ta zo ta rike gashin wato girar ɗayarta ko ainihin wato gazar man haƙora abin nan aƙidanta ta rinka ainihin sa musu mai ne ko a tana gyara shi sai ya zama zaga-zaga sai rarrabu da juna sai ka ga ya fita tsala-tsala to su ake kira mutanen nisa duka waɗannan akwai matan da da suna zaman wannan duka kuma kunshin matsanta ne duka kuncin mai kitso ake samun waɗannan abubuwa ita ce take kitso ita take kanamu ita take washaru ita take ainihin wato shaushawa duka za ka same ta ita tana zaune kawai ita ne kwalliya ce ita mai gyara mutane ne in ka je kace a maka shaushawa za ta yi in kana so a maka wushiriya za a yi in kana so a gyara ma gira za a yi in kana so a gyara ma gashi a dasa maka shi za a yi kamar yanzu ma akwai wayanda suke zaman wannan kantuna suke buɗe musamman in kunshi kike so in gyaran gashi kike so in gyaran farce kike so in ma mai kike so kwalliya za a yi miki kije ki bikin ɗaya rana za a yi miki yanzu haka akwai ko babu eh? to wannan duka da an yi iri shi yanzu ne kuma ake aka dawo da shi ana yin na ne wato malamin addini ba ba jahilai rayuwa ba ne an gane ko wani abu za ka ga kawai yan iska suna yin ka san a gefe in ka ji malami yana baka labari to a yi gani to zauna kai ne dan kauye eh ina muke na'am shine ai wa turaqibuhu li yasira hakanan sai ta murza shi yanda zai dawo siri siri muka ce tsala tsala dan ya dawo yayi kyau yanda zai kyan fare ko amma idan babu shi ba ko kuma yana daddakushe kaga ba zai bada fasali ba ah, والمتنمطات التي تأمر من يعمل بها ذلك to ita kuma sawa take a mata haka Allah ya kare ni babin ya kai? to za mu kare filin na tambaya kawai mu bari ko kuma mu kara daya na ya wannan ba ta gairu kalkin lahi bane wai ya ce kamar idan mutum ya yi accident haƙoransa suka zube sai ya sa waɗansu don ya ɗan tado leɓensa eh, muka ce wannan ba ta gairu kalbin ba ne amma akwai wanda yana da haƙora amma manya-manya ne sai je a cire su sai a samar ƙanana da ka san shi ko to sai ka dawo ka gan shi cas to wannan shi ne ka ga kalbin amma in faɗuwa suka yi sai ka je kasa wannan ba ta da yi kan illahi ba an gane ko eh, eh mu shi ne kyausha na eh eh aka yi ne eh sai a yi ne yayi tsawo ko ku a kama shi a ɗaure in dai an dasa ulu ba ulu ba to ai shi ne, dashe ne ai sai dai idan kama shi ake yi bai isa kitso ba sai a murza murza sai a daure a murza a murza a daure a murza a murza a daure wannan ba dashe ne. an gane ko wannan baya cikin wanda aka ce an ƙara gashi amma wanda za a dona shi da wancan sai a yi kiso ya kaga kiso ya yi tsawo kuma ba gashin ta bane to wannan shine la'anta za ta bi mai yi ka fahimce ni ka san akwai wanda gashin nasu bai isa haɗa shi da ɗan uwansa a kitsa ba to sai su murza shi su murza shi sai su kawo wani zare sai su ɗaure sai a yi kulli kulli kulli kulli wannan daban wannan ba da shi bane ana kiwon gashin ne ya yi tsawo wannan babu laifi a ciki ka fahimta yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Eh a wannan ba wai irin wannan bane su wa'ancan din akwai hikiman da suke yi wa girar musamman wannan ta kan ido mata Kasan ko yanzu akwai kayan kulliyansu akwai har da ɗan ƙarami ko to su akwai wanda da in har da hikimar da ake yi a ɗan dumama a yi yadda za a yi gashin ka gan shi ya yi zaƙe-zaƙe yadda zai kyan fare ka gane ko to irin wannan shine ake magana to amma don kawai a shafa masa abu ƙara kyau a kowace ɗan zana nan da yi kulliya mijinta ya kalla duka wannan idan za ta yi don mijinta ma ba matsala ka gane ko amma kada a yi jole kada kuma a yi dumame fuska baka ta koma fara an gane ko wannan duka haramun na na wai yar hanci wannan kwalliya ce ba ta gayiru kalkin lahi ba ne da ɗan kunne da ɗan hanci da ɗan hannu da munduwar ƙafa duka an halaka wa mata da zaren wuya ado kwalliyar farko, duk wannan dama an yi ta don ado kuma gashin ba in nata ne ta shafa maka mai ya yi kwance ya a gyara shi a duk wannan babu dai amma kar a dasa wani kar kuma a canja fata an gane ko yawwa alaikum wa rahmatullahi Eh, eh akwai wanda malamai suka ce idan ana yawan shakuduwa da dabbobin suwa ne da suwa ne an yi hakan din don kada dabbar ka taɓata, suka ce baya ciki wayancan din da suke yi don su camfa ne irin tsago na camfi shi aka hana amma duk da haka wasu malamai suka ce haka din ma makaruci ne ka gane ko yawa to amma shi bai kai matsayi irin wancan ba wayancan wayanda suke musu alama irin dabbar da kawai an tamfa ta a garke ita dama tamfar dodon garke take to shine haramun rabon shaidan kenan da yake ɗiba a jikin dabbobin mutane ka fahimta ko eh na'am to ka ɗaga murya mai kyau dai irin wannan din cafaffar wannan cafaffar ba a ci akwai ranar da zan je daba sai na tarda kan hanya an tada wata saniya har da ganyen kalgo a baki ina wuce aka ce malam ina annace ya zan je wajen malam to bismillah bismillah a bashi kashi na ce a'a ina zuwa yanzu yanzu zan dawo dama kan maki bari in dawo tukunna <laughs> a ba yau yanzu shi dabbar kalgo wai za a yanka ta ma har da ganyen kalgo a baki to irin wannan ne wai an yi daidai da watan da ne sai aka yanka ta aka rarraba mutane eh kaga yanka aka taro kai mutane akwai kwadayi <laughs> subhanallah jeji ne amma gurin ko ina fatsowa ake yi wai ni malam ne bari a bani ba tare da wawa ba Allah ya so na ban ji ba eh dai kaman me same ya ya ne. Oh, ya yi baki shi ma bakin ne dama to ai mun karanta wannan babin da yake aka ce an yi yarda kari na gashi amma ba da baki ba kaji inda shari'a ta zo saboda ka san an ce da jakan to zan yi da jan gashi ba ne ka hakura da naka ba to shi yasa aka ce an yarda yi amma ban da baki karkari na da baki manzon Allah ya hana duk wanda ga yana rina ba gashinsa da bakin abu to ya saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga to musulmi ba zai so saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar manzon Allah ya ce maka kar kai ka ci yi? akwai alheri to ba alheri an fahimta wannan ko eh sai kaman kora ya kama ta yanda gashin ke rika tsitsinkewa yana zubewa ai an fassara shi a gaba Eh ai kace suke damunsa duk abin da yake damun mutum a matsayin larura aka cire mishi wannan neman sauki ne ba shi ake kira tagayyuru kal illa wannan babu matsala ai ba a ce ka zauna da matsala ba ce, addinin mu ba irin wannan ba ne. Allah bai sanya muku matsala a addini ba ka gane ko yau eh, to a mai daban diet daban shi diet din baki ne dama sai ya wulu kai daga ganin gashin bakinsa ya wuce baki ai muna ganin su ai mun san ba gashin su bane sun dauka ba mu gane bane eh? don za a ga bakin ya kai matuƙa harshe yake to irin wannan haramun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kwalliya irin wanda kai namiji kan ma ba ba tsananta masa sai yayi kwalliya mai yawa ba fa eh mata ne ake so su yi kwalliya ta yi zurfi kai namiji ka tsananta kwalliya ya kace dan daudu eh? ai kwalliyar ka kawai kai wanka ka shafa mai ordinary eh ina akwai turaye ka fashi kenan su ne za a ja jira a ja waye a ja baki a ja hanci a liƙa masa a ja kunni a liƙo a rafe wuya a yi waye waye wannan duk ba sai mata ba a yi awa guda a gaban madubi yaushe kuma kai za a zane ka da irin wannan kawai ka argiza ka yi maza maza ka shafa mai ka yi waje kawai kai dai kar ka zama kazani in ka fito a gan ka burgiza kama ka to mai tsafta ne kawai illa iyaka ka zan tsafta daban kwalliya daban yawwa kenan ko yan uwa gaskiya akwai masibu da yawa suna fada yan uwa musulmai musamman ma yanzu an shiga wani karni na son abun duniya haka kawai idan mutum ya gaba baya da shi sai ya ta tunani wane ne yake da shi in je in kwace ko ta wace hanya wannan abu yana da buƙatar addu'a domin in ka ga wani mutum hadiri ya ritsa shi a wani wuri ya jike to kar ka masa dariya wata ran ba mamaki kai ma hadirin zai ritsa ka ka jike an gane ko domin yanzu yayin da wayansu bayin Allah sun kuma suka girgiro da shi sai bayin Allah sun shiga sun kwanta sai su haura katanga ko su balle kofa sai su je su same su sai su ce kawo kudi mai ta bugun mutum sai an kawo sai ya kawo kudi duk iya abin da ka shekara da shekaru kana tarawa kawai sai a fashi jiya na haka suka yi wa ɗaya daga cikin ɗalibanmu Malam Muhammadu Bukhari kanin Basiru direbanmu sun ɗauke masa kuɗi ya kai miliyan ɗaya kaga irin wannan akwai bala'i da yake yawo ya cancanci a yi ta addu'a Allah ya kawo sauki wa'annan bayin Allah da suke wannan aiki Allah ya shirye su Allah ya ganar da su abin da suke ba mai kyau bane su daina kafin su je su sadu da fushin Allah Allah ya sa su tuba su gane su zan mutanen kirki Allah ubangiji ya ganar da su su daina su zan mutanen kirki Allah ubangiji ya ganar da su su daina su zan mutanen kirki in ko ba haka ba Allah ya fallaka sai tona musu asiri yayi mana maganin Allah Ubangiji ya nesanta mu daga sharrin su Allah Ubangiji ya shirya mana da ‘ya'yanmu kullum yana da kyau muke cewa mu ci gaba da yi wa junanmu addu'o'i wallahi in kana rowar addu'a wa ‘yan uwanka to bala'in da zai shafe su in yazo zai shafe ka kana ga 'ya'yan wurinsu sun lalace sun zama 'yan iska kana dariya ɗanka mai kyau ne ko to 'yan iskan wata ran za su zo su tarwatsa malamari a gida don haka ka yi addu'a Allah ya sa ɗan kowa ya zama mutumin kirki ya fi sauki domin ba zai kawo maka da hankali ba domin ƴan iska uku a gari sun ishe mu tashin hankali amma idan Allah ya taimake mu 'ya'yanmu mu suka gyaru sai ka ga mun samu zaman lafiya Allah ya taimake mu da gyaruwarsu ko ba abin da zai gyara mana yayan mu sai tarbiyya irin ta addini muna sakaci za a ga mutum har ma mai iddi'a'in sunna amma ba zai ga ɗansa a inda ake taron sunna ba kuma bai damu ba ɗanka ka zo masallaci baligi kake da shi gida ɗaya kuke unguwa ɗaya amma ba za ka ganshi a masallaci ba kuma bai dame ka kuma kowanne ka ganshi da shi ma ya shigo gidanka ka damu ba su waye abokan ɗana bai dame ka ba kai wai oho shi ya jiyo kun ga irin wannan bala'i wallahi ba ƙarami ba ne domin Allah zai tambaye mu kiwon da ya dora mana ‘ya'yan da aka baka ba haka kawai an baka so a banza ba in sun lalace su suka jiyo in sun gyaru su suka jiyo wallahi za ka amsa tambaya a gaban Allah ka yi iyayenka sai in ya gagare ka amma kai ka iya ka je ka yi sallah ba za ka umarci ‘ya'yanka su je su yi sallah ba ka iya in ba ka je masallaci ba kana jin haushi amma ka zo ba ka ga ɗanka ba ba za ka ji haushi ba ka iya in aka yi wa'azi ba ka nan ba ka jin daɗi amma sai a yi sau goma ba ɗanka a wurin amma ba za ka tune shi don me bai je ba ka iya ka je makaranta in ba ka je ba ba ka jin daɗi amma don ba ka ga ‘ya'yanka ba wai ba ka damuwa wannan ita ce tarbiyya kai inda kake daban ‘ya'yanka inda suke daban kai malam ne yake maka faɗakarwa su kuma wani ɗan iska ne yake musu faɗakarwa a zauna lafiya kai kana can gaban malam ƴaƴanka suna gaban wani dan iska yana controlling din su yanda ya ga dama kai kuma kana nan ana ce ma Allah ya ce annabi ya ce kana tufka ba yana warwarewa wallahi mu ji tsoron Allah wani lokacin mu muke tsokano a rado daga sama ta faɗo mana mu da kanmu saboda takaci da muke da tarbiyyar ɗayan Allah ya taimake mu da yawa muna kallon yadda abubuwa suke wanzuwa fata tun a kasashen turawa tun a kasashen waje muke gani a na'urori yau gashi nan ya shigo kasashen mu har ya zo ƙauyukan mu ya zo inda mu to wallahi ba abin da ya fi mana kyau kamar mu tashi aika mai ta addu'a Allah ya gyara mana mu ya gyara mana tarbiyyar su kuma mu tashi mu ma mu ci gaba da yi duk abin da za ka yi na alkhairi ka tabbatar da ƴaƴanka suna yi in baka tirsasa su ba ga suna yi kana da rai in ka mutuwa zai maka me yasa ake tausayin marayu saboda ba su da mai musu fada to ya za ka mai da 'ya'yanka marayu kun kana da rai ɗanka yana saluka bai dame ka ba ɗanka ya tafi ƙwallon ƙafa bai dame ka ba ɗanka ya tafi tenis tenis menene shirme iri iri muna kallo mu matasa amma ba ayoyin Ƙur'ani ba hadisan manzo Allah abun kunya da har ya kai shekara 25 ya da sura goma a kansa ya da aya 20 a kansa bai da hadisi biyar gaskiya za mu amsa tambaya fa a gaban Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati domin Allah yake ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an kowane namiji makiyayin iyalan gidanka ne kuma sai an tambaye shi kiwon da aka bashi da yaya kai kiwon gidanka ka kyale su su yanda suka ga dama ko ko a'a i kana kwabarsu kana nusar da su ko ko a'a ka kyale su su suke kirkiro wa kansu rayuwa wannan sai mun amsa tambayar nan a gaban Allah Allah ya taimake mu mu yi ta addu'a Allah ya gyara mana mu yi ta wa 'ya'yanmu da addu'a kuma mu rike musu tir yawan la'anta da tir da muke wa 'ya'yanmu yana ƙara taimaka musu wajen kangarewa kuma yawan fushi da su da ƙaurace musu wai kai sun baka haushi ba ruwanka da su sai ka ga mutum yana kafada da kafada da nasa suna bankan juna wai ba ruwansa da dansa ba ruwansa da shi wannan ba alkhairi bane ya kamata ka ja ɗanka kusa da kai ka nusar da shi ka nuna masa yadda al'amarin rayuwa yake in muna so fa mu samu sauki in ba haka ba wata rana sai an kamo masu laifi ka ga ɗanka ciki me yafi haka kai kuma ana ji da kai cikin mutanen kirki sai a ce ai ɗan wane ne daga an ce wane kuma kowa ya san ka sannan sai ka samu ɗanka cikin kangararru haka ake so to wallahi mu gyara sai Allah ya gyara mana Allah ya taimake mu Allah ya mana gamdakatar da alkhairi mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الوالي وأنت القاهر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ɗalibai wato da